miladiya shida. a cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratun zumar gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka wanda yake mana Allah ya tara basira cikin magabata amin ke tambaya ta ita ce a cikin ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi an rawaito cewa zai cece har kafirai ne kamar yadda ni ka faɗa a makamin mahmud E wala Allah ila ko baka fahimta ba ne shi wannan ceto wanda na ambata ai kowa da kowa ne har kafiran domin abin da ya faru Allah maɗaukacin sarki zai yi fushi da bai taɓa yin irin shi ba ba wanda Allah zai yi magana kuma halittu za su shiga cikin takura kamar yadda hadisi yake Bukhari Muslim Muslim da imamu Ahmad da sauran tafan hadisai a wannan yanayi kowa zai zama damuwarsa shi ne a yi hisabi ma kowa ya san me matsayi saboda tsanani da ake ciki da wahala to a lokacin sai a je gurin annabi adam annabi musa annabi isa annabi ibrahim duka waɗannan annabawa su ba da uzuri su nuna ba za su iya ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai je yayi wannan ceto a yi misali da haka ba shi to bane na shiga aljanna shi sa ka koma cikin bukhari hadisi na 1465 yace yana maganar hadisin shafa'a din yace fa yashfa'u sai manzo Allah ya yi to hatta ya akhudha bi halqati al-bab fa yawma yab'athuhu Allahu maqaman mahmudan a wannan lokaci ne Allah zai tsaye da manzon Allah a matsayi na abin yabo sai ce ya hamaduhu ahalul jami'i kullihim duka waɗanda suke wannan wurin za su yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka malamai suka ce wannan cikin da manzon Allah zai na ayi hisabi kowa ya shiga ciki a hadisan za a bukhari suna cewa ranar da Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe kowa da kowa to wannan cikin shi nake magana kafirai za su shiga ciki amma cikin shiga aljanna kafirai ba za su shiga aljanna ba kamar yadda muke ta karantawa haka nan a cikin daga daraja a cikin aljanna waɗannan kafirai ba za su shiga ba citan a fito da mutum daga wuta ya tafi zuwa aljanna waɗannan kafirai ba za su shiga ba su waɗannan musulmai ne za su shiga masu sako da suka yi zunubi aka sanya su wuta kuma sai a cece su su fita daga wuta ɗin ina kafin a shekaru ko kwanaki da Allah ya ɗiba musu a cece su tafi zuwa aljanna da haka wancan da na faɗa makamul mahmud kowa sai ya yaba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma shi ake faɗa ba wai shi na shiga aljanna ba wannan shi Allah ya kara malam lafiya da takowa amin yaya idar macen da ta rabu da mijinta bayan ta haihu macen da mijinta ya saki ta bayan ta haihu idda ta za ta yi da jini ne matukar tana yin jini su mata a wajen idda sun kasu gida uku ne akwai waɗanda ba su da ciki kuma suna yin jini ba su da jini ya ɗauke musu ba su ta daina kuma ba su kankantar da ba sa yin jinin al'ada ba waɗannan an sakin yi da za su yi idda ne da jini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru za a zauna zuwa jini uku in suka jini uku sun gama idda sai nau'i na biyu mata masu ciki wa ulatul ahmari ajaluhunna an yadhana hamlahunna mutum da aka saki tana da ciki to da zarar ta haihu ta gama idda ko da yanzu aka saki ta zuwa an jima ta haihu sai kuma nau'i na uku matan da ba sa jini saboda tsufa sun kai shekarun da jini ya ɗauke musu ko kuma a'a kankanta ba fara jinin ba da waɗannan za su yi idda ne da watanni watanni uku wallahi inna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid haka nan wanda ba fara al'ada ba to ita wanda aka saka tana shayarwa tana yin jini jinin zai iya tsayawa a dalilin shayarwa domin wasu matan in suna shayarwa ba sa yin jinin al'ada to wannan ba zai sa ce da watanni za ta yi ba za ta yi da jini ne za ta jira sai ta gama shayarwar jini ya zo mata da shi ne za ta yi wannan shi ne abin da yake ingantacce wannan yana tambayar cewa wanda suke yin sallah ba tare da sun ga liman ba ko sun ga wanda yake ganin liman musamman ranar juma'a malam wasu kawai sauki suke yi ba sa ganin ko da mutum ɗaya da yake sallah mala ya abin yake a'a yadda abin yake shi sabo ana so ya dinga saduwa da juna in masallaci ya cika sai a koma haraba in haraba ta cika sai a can kuma wurin da yake biye mata ba daidai ne ya zama nan masallaci bai shiga ba wani ya koma waje ya sallah ba daidai ne ya zama masallaci a ciki sau ɗaya biyu uku ne ya koma sau na biyar shi kaɗai shi wannan kuskure sau ana yi ne ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya haka sau zai tafi da haka daga nan inda zai tafi har gate in biyu ke matukar dai masallaci ya shiga to ya halatta amma masallaci bai cika mutum ya koma gefe to ba daidai ba da haka ran juma'a amma kokari ya kamata a dinga yi ana matsowa inda sahu ya kare kada mutum dan ranar juma'a ne kurin ya zo sahu ya tsaya a nan wajen masallaci shi ya tafi can lefe bai ya shimfiɗa da zo masiran sallah daga can dan yana jin sauki wannan kuskure ne kuskure ne sai ya taho ya taho ya taho ya taho sai ya zo inda sahu ya cike sai ya ya sanya da zo shi ya bi sallah hukuncinsa kuma hukuncin wanda yake masallaci hukunci ce hukuncin wanda yake masallaci shi ta ranar juma'a da zaka zo masallaci ya shiga an da tsawo a haraba to nan ma ana son ka zo kai nafila ya raka a biyu da gaisuwar masallaci domin kana da hukuncin wanda yake cikin masallaci abin da ya sa kai a wajen masallaci ya shiga ne kamar wanda zai yi sallah ne a haraba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ko masallacin haramin makka ba za a ce tunda ba a cike ke bai da ladan wanda ya harami matukar masallacin ya cika sau ya tafi to duk suna da ladan wanda ya yi sallah a cikin haram haka nan mata da yake magana abin da yake daidai mace ko ta zo masallaci ko kuma yi sallata a gida in ba ta zo masallaci ba abin da yake daidai ta bi sallata ta yi sallata a gida ita kadai amma in gidanta dan fare yake da masallaci duk sau yana cikawa har kobar gidanta to kaga zai zama tana da hukuncin wanda take dab da jikin masallaci za ta iya yin sallah a tare da masallacin amma sau ya zama ya yanke tana nisa amma tana biyo sauki to wanda abin da yake daidai ke sallah ta ita kadai ko kuma ta zo masallaci ke sallah inda mata suke yi to wannan dai ina ga don mun amsa tambayoyin da ya cikin takarda duka dama abin da ya shafi sallah ne ko sahu ko wani makamancin haka ah, har yanzu muna cikin suratul zumar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 وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين نعم الله ما دوكتين سركيشي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أكا معنى قولا أكا لك aka tunkuda na kafaru waɗanda suka tafirta. ila jahannama zuwa wutar jahannama zumaran suna jama'a jama'a hatta idza ja'uha har sai sun zo wutar futihat abwabuha aka bude kobobinta wa mu lahum khazanatuha masu gadinta masu kula da wutar za su ce musu alam ya'tikum rusulun minkum manzanni ba su zo muku daga cikin ku ba yasluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna muku gargadi dangane da wannan haduwar ta wannan rana mai girma qalu sai su ce bala manzanni sun zo mana walakin haqqat kalimatul azab sai dai kalmar azaba ta tabbata alal kafirina akan waɗanda suke kafirai ila dkhulu abwaab jahannama za a ce da su ku shiga ƙobobin wutar jahannama khalidina fiha kuna masu dawwama a cikinta wa masu wal mutakabbiri kir da makoma mazauni na masu girman kai a ayoyin da muka karanta jiya za mu ga bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu labari na busa da za a yi wanda kowa zai tume ko ya mutu sannan an sake busa kuma kowa zai tashi yana kallo yana jiran mai Allah madaukakin sarki zai hukunta sannan Allah ya ce a ranar ƙasa za ta yi haske da hasken ubangijinta za a ajiye littafi na ayyukan bayi sannan za a zo da annabawa da masu shaida Allah ya ce wa na bainahum bil haqqi yi hukunci tsakaninsu da gaskiya Shi ne waɗannan ayoyi kuma na yau za su yi mana bayanin wannan hukunci ɗin a mutane za su kasu gida biyu fariqun fil jannati wa farikon fis wasu bangare suna aljanna wasu bangare kuma suna cikin wuta sai waɗanda kuma suke musulmai masu laifi masu sabo waɗanda idan Allah ya gafarta musu shiga aljanna in kuma Allah bai musu gafara ba su game da azaba gwargwadon abin da suka aikata to ana Allah yana ba mu labarin bangarori guda biyu din yan aljanna da kuma waɗanda suke yan wuta sai Allah ya fara ba mu labarin waɗanda suke yan wutan kafirai marasa arziki saboda me saboda gargadi dan a cika gargadin da ake yi sai aka fara da waɗanda suke yan wuta Allah ya ce wasiqal ladina kafaru aka kora waɗanda suka kafirta za a kora su korawa mai tsanani cikin tsawa cikin ma'ana ban tsoro kamar yadda Allah ya ce yawma yud'una ila an-nari jahannama da'a ranar da za a tunkuɗa su zuwa wutar jahannama tunkuɗawa da haka ana kora su mala'iku suna bin su suna cikin jin gishirwa suna cikin ma'ana tsananin tsoro Allah ya ce wa mana shirul muttaqina ila rahmani wafda sai ce wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda za mu kora masu zunubi masu laifi kafirai zuwa wutar jahannama suna masu jin gishirwa suna masu jin wahala sannan a wannan halin suna summun wa bukumun wa umyun suna kurame bebaye makafi wani ma akan fuskar su yake tafiya a kife wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umiyan wa bukman wa summa Allah ya ce ma'awahum jahannam za mu tara su ranar tashin alkiyama a bisa fusakun su suna makafi bebaye kurame wannan kamar yadda muka bayani a wani karatu na baya cewa shi alkiyama hali hali ne mataki mataki ne akwai matakin da suna magana nan Allah ya ce musu kura mai bai baye makabi? akwai gurin da suna magana suna gani to kuma akwai matakin da za a je za a daina magana za su daina gani sannan akwai matakin da za su taho cikin ban tsoro da yanayi wanda saboda tsoron da suke ciki za a zama kamar kura ba sa magana ba sa ji Allah maɗaukacin sarki ce to a ranar haka za mu koro su to haka za a kora 'yan wuta zuwa ga wuta zumaran jama'a jama'a zumaran ana nufin jama'a jama'a kowanne kowane jama'a da irin laifinsu da irin wanda ya dace ma'ana za a ɗauko su da yake kafiran kowanne da irin daukin kafircin Kun duba a kafiran ba akwai masu tsananin girman kai da taurin kai akwai kuma wanda ba su kai su ba to kame da ibina a shiri ke faɗa haka nan za a tuwo da su jama'a jama'a in waɗannan sun wuce sannan a koro waɗannan sannan a tura su kuma laifukan kala-kala ne akwai wanda bayan ka zirfi ga zalunci ga cin riba shi ma nau'i ne na laifi akwai mazinata a cikin kafirai akwai marayi a cikin kafirai to duk waɗannan za a tara kowane nau'in irin nau'in shi to haka za a kora su jama'a jama'a Allah ce hatta iza ja'uha har sai sun zo wa wutar futihat abwabuha sai a bude kofofinta ibn ya yace ai suna isa bi mujarradi wusulihim ilaiha suna isa wutar hadlahum lahum abu sari'a a take za a bude kofofin da gaggawa dan me li ta'jala lahum al-uquba dan uquba ta fada musu cikin gaggawa da haka suna zuwa ba wani bata lokaci za a bude kofofin wutar jahannama sannan sai masu gadin waɗanda suke mala'iku ne masu karfi masu tsanani sai su kalle su faɗa musu a babi na daɗa cinkusa musu damuwa da bakin ciki a tare da su da azaba ce alam ya ci kuma rusulun minkum manzanni ba zo muku daga cikin ku ba sun ce minkum daga cikin ku ma'ana daga jinsin ku mutane wanda suke muku magana kuma suke yin ayyukan da za ku iya kwaikwaya hikimar dama aiko annaba daga cikin mutane kenan da an yi annabawa a wani jinsi daban to da sai mutum ya kama hujja cewa ba zai iya kwaikwayon shi ba idan ya zama annabi aljani ne to mutum sai ce ba zai iya kwaikwayon shi ba sai zama annaba daga cikin mutane wanda su ma aljanu za su iya kwaikwayon mutane a cikin ayyukan da suke yi dan abin da mutum ya yi domin babu aula aljani ya iya yi domin halittar mutum da ta aljani ba ɗaya ba ce to da haka za su ce manzanni sun zo muku daga cikinku ya tuluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku suna karanta muku ayoyin da Allah ya sokar kowane annabi in ya zo abin da yake yi kenan waɗanda Allah ya baiwa da tafai kamar attaura kamar zabura kamar injila kamar alkur'ani waɗannan manzanni suna karanta waɗannan ayoyi ga waɗannan mutane waɗanda annabawan da suka zo suke tafiya kan shari'a annabawan da suka gabace su su ma suna karanta musu tafan waɗancan annabawa waɗanda suke kan shari'ar su da haka suna karanta muku ayoyin ubangiji suna tsayen muku da hujja a kan ingancin abin da suke kai wannan bai faru ba ne gare ku sannan wa yunziru na ku suna muku gargadi mai kuma haza gamuwa na wannan ranar suna tsiratar da ku suna gargadin ku dangane da sharfin wannan rana kuna ina me yasa ba ku imani ba sai kamar suke bala bala ma'ana sun zo jahuna, wa anzaruna wa qamu alaina al-hujaj wal barahi gaskiya ne sun zo sun mana gargadi sun tsaye mana da hujjoji sun tsaye mana da dalilai amma walakin sai dai jidda sun zo din sun yi gargadin sun yi wannan haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin kalma azaba ta tabbata akan kafirai ma'ana mun karyata su mun ba da baya mun imani da abin da suka zo da haka wannan abin da Allah ya faɗa na zai azabta kafirai to ita ce ta tabbata akan mu kamar yadda suke faɗa a wani gurin Allah ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir duk lokacin da aka jefa wasu jama'a cikin wuta din ulqiya fiha fawjun aka jefa sai masu gadi suke alam ya'tikum nazir mai gargadi bai zo ba qalu bala qad ja'ana nazirun sai mai gargadi ya zo mana fakazzabna muka karyata wa kulla muka ce ma nazzalallahu min shay'in ba abin da Allah ya saukar in antum illa fi dalalin kabir muka ce ai ku cikin bata kuke mana yan wuta kafirai suka gaya wa musulmai a nan duniya cewa ai cikin bata kuke ba za mu bi ku ba wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi sa'ir suka ce ai da muna ji na karba ji na fahimta da muna hankalta da mu zama yan wuta ba Allah ce fa atarafu bi zambihim suka yi itirafi suka tabbatar da zunubin su kamar yadda muka ambata shi ba wanda zai shiga wuta yana jin cewa wai Allah ya zalunce shi domin Allah baya zalunci kowa da zai shiga wuta zai tabbatar cewa wannan abin da yayi abin da yi ne aka yi mai ma'ana ya cancanta ya shiga wuta ila dukulu abuwa ba jahannam sai a ce musu ku shiga wutar jahannama khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta qila aka ce anan ba bayyana wanda zai faɗa ba wasu malaman tafsiri suka ce an boye wanda zai faɗa din dan ya zama duk wanda ya gansu ana kowa zai iya faɗa musu wannan ibnu kasir ya ce ai kullu man ra'ahu duk wanda ya gansu wa alima halahum ya san halin ya san abin da suke yi ya sharu alaihim zai kama shaida zai tabbatar bi annahum mustahiquna lil azab sun cancanta da wuta ولهذا لم يسند هذا القول ila قائل معين da haka a nan a wannan magana ba a danganta ta zuwa ga wani ba ba a ce mala'iku suka ce ba ba a ce mumine suka ce ba ba a Allah ya ce aka fi kila kila kila dukulu abuwa ba jahannam aka ci, sai aka shi kurin da siga haka domin mai kowa zai faɗi wannan duk wanda ya ga halin su da irin abubuwan da suke aikatawa zai faɗi wannan zai gaya musu cewa sun cancanta su shiga wuta abuwa ba jahannam wanda ya da jahannama kofofi ne da ita daban-daban kamar yadda dalilai suka nuna tana da kofofi guda bakwai ko makamancin haka kowace koba ta daban ce kuma gwargwadon laifin mutane gwargwadon inda za su shiga domin wata ƙofar azabar da ke cikinta ta bi ta wata ƙofar da haka za a ce ku shiga abuwa ba jahannama khalidina fiha hakuna masu dawwama a cikinta wa bisa maswal mutakabbirin fir da kuma makoma ko gurin zama na masu girman kai nan za mu ga aya tana ta yawan maimaita kiran kafirai sura tana ayoyin tana ta mai mai kiran kafirai da almutakabirin masu girman kai domin girman kai ya tsare a cikin kabirci na kin gaskiya da karbar abin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da shi kuma ya saukar da haka ake kasibata su da girman kai to haka za su shiga wuta a cikin wannan yanayi na azaba da waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa a yan wuta daga cikin nau'in azabar da za a yi mutu akwai kora su zuwa wuta da ingiza su da shimkuɗa su cikin wulaƙanci da cikin damuwa sannan kuma a waɗannan ayoyi har wa yau za mu fahimci jahannama tana da ƙobobi Allah ya ce kuti har abuwa buha za a buɗe ƙobobin wutar jahannama ɗin sannan a waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa wannan wuta ta lahira akwai mala'iku da suke kula da ita khazanatuha masu kula da wannan wutar don haka za su gaya wa 'yan wuta cewa ina kuke da aka aiko manzanni da suka zo suna karanta muku ayoyin ubangiji suna muku wa'azi saboda wannan rana din wannan ke kenan a wuta akwai mala'iku da suke kula da ita kamar yadda Allah a wani gurin cikin alkur'ani yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa alaykum naran wa qulu an wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma da haka a wannan aya Allah ya nuna cewa wuta din na akwai mala'iku masu tsanani akan ta suna zartar da hukuncin Allah da umarnin Allah madaukakin sarki wannan sanna a cikin waɗannan ayoyi har wa yau za mu ga cewa duk wani ɗan wuta ranar tashin alkiyama zai tabbatar da cewa hujja ta kare masa bai da hujja bai da wani dalili a wajen ubangiji na yin karɓar sako da Allah ya iko manzanni da shi sannan kuma a cikin waɗannan ayoyi za mu ga cewa kafirai in sun shiga wuta za su dawwama a ciki ila kudu abuwa ba jahannama khalidina fiha sannan kuma a waɗannan ayoyi har wa yau za mu fahimci cewa a masu girman kai kafirai waɗanda suka shi karɓar abin da manzan Allah ya zo da shi da abin da Allah ya umarni da shi babu shakka waɗannan masu girman kai ne masu girman kai ne kamar yadda aya anan ta kirawo su fabista masu maswal mutakabbirin to bayan Allah ya ambaci sakamako na ‘yan wuta sai kuma aka fiyo za a yi mana maganar sakamako kuma na bayan Allah muminai sai Allah ya ce وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتنا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين نعم الله يشفي وسيق الذين اتقوا ربهم ركع da kuma tafiya da waɗanda suka kiyaye dokokin su Allah ila aljannati zuwa aljanna zumarar jama'a jama'a hatta idza ja'uha har sai sun zo inda aljanna take wa qutihat abwabuha kuma aka buɗe ƙofofinta wa ƙada da kuma khazana tuha masu kula da aljannatin za su ce da su salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a kan sai mutum kun daɗaɗa mana kun karkata kun yi aiki na kwarai fadukuluha qalilin ku shige ta kuna madawwama a cikinta wa suka ce su yan aljanna alhamdulillahi allazi na wa'ada godiya ta tabbata ga Allah da ya gaskata mana alkawarinsa wa awrasna al-arda ya gadan mana da kasar aljanna da tabawwa min al-jannati haythu nasha muna kai kawo a cikin aljanna duk inda muka ga dama fa ni'ma ajrul amilin madalla da sakamako da lada na masu aiki ubangiji Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin bayan muminai da su ma yadda za a jagoranci su zuwa aljanna an yi amfani da lafazin wasiƙa kamar yadda aka yi a kan kafirai a malamai suka fi saboda balaga ta alkur'ani da gwanin cewa amma ba yadda aka yi wa 'yan wuta ba haka za a yi wa 'yan aljanna ba su za zama cikin girmamawa ana musu jagoranci kamar a nan duniya idan ka yi baki waɗanda suke masu kima da daraja kakan shige gaba kana cewa bismillah ku kana gaba kana nuna musu ku shigo ku zauna nan ga wuri to haka su ma za a jagorance su cikin girmamawa da karramawa Allah ya ce allazina taqaw rabbahu waɗanda suka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki suka yi imani suka yi ayyuka nagartattu suka ji tsoron Allah suka yi da Allah yake so to za a jagorance su zuwa aljanna zumaran su ma jama'a jama'a ma'ana kamar yadda za mu ji hadisi a jiya muka ambata wajen hayyin sirati wanda zai zo ya wuce kamar walƙiya kaga waɗannan manyan bayan Allah ne to irin waɗannan za su su ne a gaba al-muqarrabuna sannan al-abrar masu biyayya masu da'a sannan wanda suke bi musu sannan wanda suke bi musu ko wanda jama'a kuma da wanda suka dace da su annabawa tawagar su daban siddiƙai da irin su siddiƙai su ma tawagar su daban a shuhada shahidai da makamantan su tawagar su daban malamai masana masu tsoron Allah masu aiki da ilimin su tawagar su daban kowane sinfi tare da sinfin su kullu zumratin yunasibu ba'daha ba'da kowace jama'a sashin ya dace da sashi haka su ma za su daki daki suna shiga cikin aljanna kamar yadda zamu ji a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama a ya zo a cikin hadisi wanda imam muslim ya rawaito daga anas dan malik manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ati babal janna zan zo kofar aljanna yawmal qiyama ranar tashin alkiyama bayan an haye firatu daban-daban kamar da muka faɗa to za a zo a tsayar da mutane tsakanin a an baro firati kuma kafin a shiga aljanna sai a tsayar da mutane a wannan gurin sai a yi kisasi wanda ya san bata wani sai a daidaita tsakanin idan babu wani mai jin haushin wani babu wani wanda yake da damuwa akan wani to an gama sai su shiga aljanna to idan aka zo shiga aljanna za ta rasa ita a rufe shi yasa ana Allah ce wa wa fuki hal abwa a can wuta za mu ga ba a kawo ba kurin ta akai hatta idza ja'uha fuki hal abwa amma anan hatta idza ja'uha wa wa wuta wawul halifi ai lokacin da suka zo wa fuki hal a lokacin da suka zo kuma to an bude kogominta to kafin a bude ta idan sun zo sun tsaya to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zan zo Ba aljanna din fa astaftihu sai in nemi abu ne fa yaqulu al-khazin sai mai kula da aljanna ya ce man an waye fa aqulu sai in ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ambaci sunan shi qala sai ya bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla da kai aka bani umarni kada buɗe wani gabaninka da haka wannan ma nauki ne na ceto da manzan Allah zai wa bayan Allah muminai ko ga anan ba magana kafirai domin shiga aljanna ne shi kuma kafiri yana wuta ba zai shiga aljanna ba sai zama sai a bude sai manzan Allah ya shiga to da haka muminai da sun zo su ma sai su shige saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya jagoranci a wani hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim da Imam Ahmad suka rawaito daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda manzan Allah ya ce awwalu zumratin talidu jannata suwaruhum ala suratul qamari lailatul badr maza Allah ce farkon jama'a da za su shiga aljanna yadda kamannin su suke kamannin wata daren da ya cika ma'ana suna haske kamar wata daren da ya cika ya kai kwana sha hudu sha biyar la na fiha ba sa yin kaki a cikin aljanna wala ya na fiha ba sa fitar da ma'ana majina a cikin aljanna wala ya na fiha ba sa bayan gida aliyatuhum wa amshatuhum az-zahaba wal fidda abinda ƙwaryarsu da suke amfani da ita shan ruwa ko cin abinci da abin taje kai din na zinari ne da azurfa saboda shan wa majamiruhum aluwa ko uluwa sannan abin su na kanshi shi ma kirare ne mai kanshi yana fitar da kanshi nan malami suke magana suka ce da kanshin da abin taje kan da ma'ana waɗannan kwanukan da duka na 'yan aljanna a babin ni'ima ne a nan duniya kana amfani da mataki saboda gashin ka ya sha kuɗi sai ka tashi to ɗan aljanna baya buƙatar ya sha kuɗi to amma saboda cikan ni'ima za a ba shi mataki din haka nan za a ba su abin turare na ƙanshi ba wai dan aljanna ba ƙanshi ba a'a sai dan tsara cikan ni'ima suka ce ita ni'ima ta duniya makamanci yadda ce a aljanna amma ta duniya ana iya yin ta dan bukata ka sa hasken fitilar lantarki saboda ba wuta ga duhu ka tace kanka dan ya ci kuikuyi ka ka ma'ana fitar da abin da yake na kanshi na turare saboda kana bukatar kanshi to aljanna wannan an kawo shi ne duk ababin cikon ni'ima sai manzo Allah ya ce wa rashuhum almisku gumin yan aljanna kanshi yake gumin da yake fita ruwan da yake fita daga jikinsu wa li kulli wahidin minhum zawjatan kowa yana da mata guda biyu wasu da ce mata guda biyu a nan ana nufin daga matan duniya ma'ana wasu suka ce mafi karancin abin da za a baɗan aljanna kenan zai fara daga biyu abin da ya yi sama wasu malamai kuma suka ce a'a nan zaujata ana nufin mafi ko guda biyu za a ba shi a cikin aljanna din ya zama na nan duniya amma riwaya ta nuna horin aid mutum yana da adadi mai yawa sai manzo Allah ya ce yura muku sakihima ana ganin farkonsu na ƙaurinsu min wara illa ta bayan namun ma'ana mata ne kyawawa kyansu ya kai idan da za ta yayi ƙaurinta za ta gabar wacce saboda yadda ƙwamrin yake gare gare da kyau kamar ma'ana gilashi ko wani makamancin haka haka nan manzo Allah ya ce laqtila ma bainahum wala babu. yan aljanna babu sabani tsakanin babu kuma bishi qulubuhum ala qalbi wahid zuciyarsu zuciyar mutum ɗaya ne ma'ana zuciyarsu gaba ɗaya irin ta kowa ce ba mai so dan uwan shi ba mai wa dan uwan shi gaba ko hasada ko kullaci duk babu wannan sai manzo Allah ce yusabbihuna Allah ta'ala suna yin tasbihi a aljanna tasbihi da suke suna subhanallahi ba babin bauta ba sai babin jin dadi a wani hadisi manzo Allah ya ce za a sanya musu tasbihi kamar da ɗayan kuke numfashi a nan duniya numfashi in kadau kake babu wahala a cikin shi kana yi ma baka san kana yi ba yau mutum ma baya gane yana numfashi sai idan hancin shi ya tushe sai idan mura ta kama shi amma in ba a mura ba ka gane ma kana yi sai in wani dalili ya zo to haka tasbihin a aljanna babu wahala a cikin shi suna yi ne kuma a babin jin daɗi ba babin ibada ba a nan duniya ana ake takalifi da haka wannan gumin da za su yi ne madadin abin da za su yi na bayan gida da bawali da komai tunda waɗannan abin da muke yi a nan duniya na bayan gida da bawali da kaki duk muna fitar da sauran abubuwan da jiki baya bukata to su kuma a can babu wani abin da za su ci da zai gurbata musu ciki ko ya bata musu ko wani abu to da haka za su ringa wannan fitar da wannan ruwan yana kanshi a tare da su a madadin wannan to wannan mahallin shayi manzo Allah ya ce za su shiga harkon jama'a da za su shiga kamar wata suke wajen haske haka na a wani hadisi da Imam Abu ya ala ya rawaito wanda shi ma Imam Bukhari na Muslim sun rawaito shi makamancin wancan manzan Allah ya ce farkon wanda za su shiga aljanna ala suratul qamari lailatul badr kan surar wata daren da ya shiga ma'ana haka za a hange su wanda za su hange za su kamar wata ne saboda yadda suke kyalle da haske sannan ya wallazina mu. waɗanda suke bin su ala zauji a shaddi kaukabin durriyin fi sama'i idaha kuma za su a bisa surar a sauraron da yake samun da fi kowace haske wanda suka biyo bayan waɗannan sannan maza Allah ya faɗi cewa ba bawali ba bayan gida ba kuma wannan sannan ga kayan ƙarshi a tare da su wa azwajuhumul hurul ain matan su hurul ne sannan halayen su halaye ne na mutum ɗaya ma'ana halaye ne na kwarai kamar halin mutum ɗaya ba wani wanda zai fata wani koyi wani hassada ala suratu abihim adam za su shiga a bisa surar babansu annabi adam na zira'an fi sama kusa annabi adam yana da girma zira'i fitin ne shi farkon halitta an halitta annabi adam zira'i fitin. daga nan halitta take ta raguwa take ta raguwa har zuwa yau shi yasa waɗanda suka gabace mu sun fi mu tsawo da girman jiki haka al'ummar da suka gabace mu da Allah ya magana adawa fi irmazatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad suna kama dutse su rada ke da hannu fi gida to halitta kuma tana rabuwa, tana rabuwa, tana rabuwa, har zuwa to amma an je za a shiga aljanna za a da halitta farko dan me dan dan aljanna ya more rayuwar shi dan ya ji daɗin rayuwa a cikin aljanna da haka zai shiga da halitta mai kyau sannan kuma yana da tsawo fito na zira'a shine anan Allah ya ce mana yan aljanna din nan za a jagoranci su zuwa aljanna zumaran jama'a jama'a waɗannan waɗannan kamar yadda hadisi ke nuna wasu kamar wata wasu kamar tauraro wasu kuma ba su kai wannan ba haka haka hatta iza ha har sai sun zo kofa aljanna din wa futihat abwabuha kuma an bude ta wa futihat wawu din nan wasu malamai sun yi bin kwakwab suka ce ita wannan wawu din tana nuna kofofin aljanna takwas ne suka ce domin wawun ce da tana shiga a lissafi akan abu na takwas ko kuma inda kalmar takwas ta zo kalmar a asamin a larabci shi ne takwas da suka ce wawon ɗin sun lura ana kawo ta a lissafi in an zo kan abu na takwas da haka cin da aljanna kuma minti takwas ne shi Allah sai fute futihat amma wutar da yake ba takwas ba ne aka ce futihat suka ce dalili kuwa in an duba alqur'ani Allah ya jero wasu abubuwa wasu sibobi na bayin sa mu'minai amma ba ya amfani da wawun nan ba sai da aka zo ba ta takwas Allah ya ce at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna huna, a as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf sai Allah ya ce me wallahuna 'anil munkar ta gaske suka ce kun ga anan ta shiga ba ta takwas a huna, sa'i at-ta'ibuna huna, abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله da haka suka ce a nan za mu ga ba ta takwas ta shiga ita wawon ɗin duk sauran babu wawo haka nan suka ce in ka duba faɗin Allah a tsaron bukum in tsallaka kunna an a zuwa azwajan khairan min kunna ya Allah ce musulmatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abka suka ce nan ba wawon nan a ta takwas ta zo sibobin takwas Allah ya jera muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin sannan aka ce wa abkara suka ce da haka tana shiga a abu na takwas ko kuma inda kalmar samin ta zo kamar badan Allah sai ya kulu na salasatun rabi'uhum kalbuhum wa ya kulu na khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaibi sai Allah ce wa ya kulu na sab'atun wa saminuhum ku duba wai da aka ce salasatun ba a ce wa rabi'uhum ba ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادس بعد وثالثهم بعد جاءكتي ويقولون سبعة جاءكتي وثامنهم سلكي في تشك وجل لفظا الثامن كما بدن الله سخرها عليهم سبع ليال في الله شمي وثمانية أيام وجزك في تاكي كرا واو الثمانية تو wannan dai da ibn ajuri shi sun yi kokari amma a nan ba haka ba ibn kasir rahimahullahu ta'ala shi ma da yazo sai yake cewa wa man za'ama anna al fi qawlihi wa ta'ala wa futihat abwaabuha واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد وأغرق في النزع ابن كثير شيء wanda ya rai cewa wannan wawon da ta zo wajen wa abubuwa, wawu samaniya sai ya kama hujja da cewa wai wannan dalili ne na kofofin aljanna takwas ne Ya ce to yayi nisa ya ya ya tsananta wajen kwakulo abu da haka ibna a ashiri ce sun yi kokari wanda suke irin wannan kamar imina kalawai da a salabi da wasu daga cikin malaman loga suka fitar da wannan nukta din yace sun yi kokari da suka fitar da wannan nukta din amma dai abin da ya nuna kubobin aljanna takwas ne dalilai ne na hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ranar hadisin shafa'a hadisin ceto hmm. manzo Allah za a ce masa a cikin wata riwaya na hadisin ceto da za a yi za ce manzan Allah adkhil man la hisaba alaihi min ummatika min babin ayman ka shigar da wanda babu hisabi a karan kanshi domin a bayan Allah akwai da za su ga aljanna babu hisabi Ku za ta manzan Allah ka shigar da waɗannan da kofa ta dama wa hum shuraka'un nasi fil abwabil ukhra sauran kofofi za su tarayya da mutane amma wancan kobobi kobar daman ta fice su kadai wallazi nafsu bi muhammadin biyadi manzo Allah shi na rasmi da wanda rab raina yake hannunsa إنما بين المسرعين مسرعين من مصاريع الجنة وذلك شيء katakon آه zuwa wata هو ta al-janna. Mana tsakanin ɓangaren ƙoba nan ƙoba zuwa dai ɓangaren faɗin ƙobar kenan manzo Allah ya ce la kama baina makka wa hajar kamar tafiyar da ke tsakanin garin makka ne da garin hajar ko hajar da mutura a wata riwaya na manzo Allah yana da yadda ƙofa aljanna take da faɗi to sai wani hadisi ya zo ya gwada cewa aljanna din nan tana da kogofi guda takwas daga ciki akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yayi alwala bayan ya gaba yake ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko abduhu wa rasuluhu za a bude mai kogobin aljanna guda takwas ya shiga ta wanda ya ga dama kun ga wannan riwaya ta nuna cewa kofofin guda takwas ne to da sauran ruwayoyi da suka nuna ta haka ba wai zuwan wannan wawan bane kadai ya nuna adadin kofofin aljanna adadi ne kofofi guda takwas a'a hadisai ne suka nuna cewa aljanna ita ma tana da kofofi guda takwas a wani hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man anfaqa zawjayn min malihi fi sabilillah wanda yake da da dinari da azurfa daga dukiyarsa saboda Allah riya mm. min abwabil janna za a kira ki ta kofofin aljanna mm. walil jannati abwab aljanna tana da kofofi inji manzon Allah za a kira ki ta kofofin aljanna daban-daban faman kana min ahli salati du'iya min babis sala wanda ya zama cikin ma'abota sallah mai yawan nafila to ranar za a kira shi kofar masu yawan ta nafila wa man kana min ahli sadaqa du'iya min babis sadaqa wanda ya zama mai yawan sadaka za a kira shi ta kobar yin sadaka wa man kana min ahli jihadi iya min babin jihad wa man kana min ahli siyam do iya min babin rayyan wanda yake mai yin jihadi za a kira shi ta kobar masu jihadi wanda yake mai mai yin azumi na nafila za a kira shi kofar rayyan sai sai jina abubakar ce ya rasulullah shin akwai damuwa akwai wani abu ne da wanda za a kira wata kowace koba sai manzo Allah ya ce na'am ba wata damuwa ba wani abu akwai wanda za a kira shi ta kowace ƙoba wa arju an ta kona minhum ina sa rai ce tana cikin sai jana abubakar ma'ana za a kira ta kowace ƙoba domin ya ciyar ya yi sallah ya yi sadaka sanda Allah yake cewa inda Allah yake bayanin mai ciyar da dukiyarsa saboda Allah a cikin suratul layl inda Allah ce wasa yujannabu hal asqa allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake ba da dukiyarsa yana neman tsarki a wajen Allah yana tsarkaka wa ma inda ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani wanda yake da wata ni'ima a wajen wajensa da yake neman ya saka masa Bar yana ba da dukiyar ne saboda Allah ba wai dan yana biya musu abin da suka yi masa ba to a nan malaman tafsiri suka yi jama'i sai jina abubakar ake nufi da waɗannan ayoyi da haka ya tsira ya yi sallah ya yi sadaka to za a kira shi ta kowace kofa din mahallin shayi aljanna tana kofofi a wani hadisi manzo Allah ce inna fil jannati samaniyatu abwa aljanna tana da kofofi takwas minha babu tusamma ar-rayyan akwai wata koba da ake kira arrayyan la yadkhuluhu illa as ba mai shiga sai wanda yake mai azumi da haka mahallu shahid aljanna tana da kofofi guda takwas da haka anan Allah ya ce wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sai masu tsaron aljanna su ce salamun alaikum abin ya tabbata gare mu. sai musu sallama dibtum dibtum dinnan suna nufin kun tsarkaka aikin ku yayi kyau kamar yadda malamai a suka fassara wannan kalma din da haka za su yi musu addu'a ibn kafir ya ce ma'anar tsiftun ay sabat a'malukum wa aqwalukum ayyukan ku sun yi kyau maganganun ku sun yi kyau wa sabat sa'yukum ayyukan ku sun yi wa sabat jaza'ukum haka nan sakamakon kuma yayi kyau da haka sai su ce to dan haka kun tsarkaka kun samu jin daɗi ayyukan ku sun yi kyau a khalidin ku shige ta kuna masu dawwama a ciki ai ma shi fi na abadan kuna masu zama a ciki har abada la ya bago na hana haƙi wala yan aljanna ba za su nemi canji ba ba ran da aljanna zai ce ta ishe shi ko gurin bai yi masa ba zai nemi canji wa qala alhamdulillahi allazi sadaqana wa'ada za su ci godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika mana alkawarinsa ma'ana ya ba mu aljanna idan suka ga abin da ke cikin ta na ni'ima da jin daɗi da abubuwan da Allah ya tanada sai sai kai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika mana alkawari domin Allah madaukakin sarki ya riga yayi alkawari ga mu'minai da duk wanda ya aiki yi imani Allah zai bashi aljanna ke sa a cikin addu'a ma mu'minai ke cewa rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad ya ubangiji ka bamu abin da kai alkawari a bisa harshen manzanninka hmm. kada ka tuzarta mu ya Allah ranar tashin alkiyama hakika Allah baka saba alkawari da haka in suka shiga za su gode wa Allah a wani gurin Allah ya ce wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah za su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan ba dan ya shiryar da mu ba da ba za mu shiryu ba da haka laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi hakika manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya a wani gurin Allah ya ce wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan za su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiye mana da damuwa da bakin ciki inna rabbana la ghafurun shakur hakika mu mai gafara ne mai yawan godiya ne mai yawan yabawa ne allazi ahallana daral muqamati min fadli wanda ya sanya mu gidan zama gidan aljanna daga falalansa la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub babu wahala a ciki babu gajiya a cikin wannan gida wa awrasna al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nasha sannan suka ce ya gadan mana da kasa al'arzu a nan suka ce ana nufin aljanna da haka ya gadon mana da ƙasa muna kai kawo a cikin aljanna duk inda muka ga dama fa ni'ima ajrul amilin ma da lada lada da sakamako na masu yin aiki da haka dama Allah ya faɗa cewa ita wannan ƙasa ƙarshen da galibi ta bayan su salihai wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al ya yarithuha ibadiyas salihun Allah ya ce mun riga mun rubuta a cikin takardu bayan an bato cewa wannan kasa din bayan Allah nagartattu salihai su ne za su ma'ana gaje ta da haka yan aljanna za su gode wa Allah da ya ba su wannan gida na aljanna wanda suke ciki na ni'ima da waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa a yan aljanna za a raka su zuwa cikin gidan aljanna cikin girma da ɗaukakawa da daraja sannan in sun zo shiga aljanna za su same ta a buɗe bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu jagora wajen shiga aljanna sannan ya nuna aljanna ma kofofi ce da ita daban-daban kowace kofa gwargwadon aikin mutum da imaninsa gwargwadon inda zai shiga sannan ya nuna yadda mala'iku za su tarihin aljanna cikin farin ciki da yi musu addu'a da kuma gaya musu kalma mai daɗi ta cewa za su dawwama a cikin wannan gida na aljanna sannan ayoyin sun gaya mana abin da yan aljanna za su faɗa shine za su gode wa Allah bisa wannan ni'ima da ya mutu da damar da ya ba su na zama cikin aljanna suna kai kawo duk da suka so sannan sai Allah ya ce وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله شيء وترى الملائكة ذاك ملائكة حافين من حول العرش سنا كيوي أجيفا العرش يسبحون بحمد ربهم سنا تسبيه يقولي وأبنججن وقضي بينهم بالحق الله يشي أن يكون في سكان سدقسكيا وقيل الحمد لله رب العالمين akace yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai yayin da Allah madaukakin sarki ya ambaci hukuncin da yi wa yan aljanna da yan wuta kuma ya ambaci cewa kowa an kai shi gurin da ya dace da shi gwargwadon irin aikin da yayi kuma wannan ya nuna ubangiji mai adalci ne babu zalunci to sai Allah ya bada labarin cewa mala'iku a wannan lokacin suna kewaye da al'arshin ubangiji suna yi wa Allah tasbihi suna gode wa Allah madaukakin sarki suna girmama Allah madaukakin sarki bayan duka an riga an yi hukunci na adalci da Allah da haka Allah ya ce wa qudiya bainahum an yi hukunci tsakanin su ma'ana tsakanin halitta bil haqqi da gaskiya kowa inda ya shiga inda ya cancanci shi ne domin a wannan rana babu zalunci ubangiji baya zalunta kowa wa qila alhamdulillahi rabbil alamin aka ce godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai anan ma ba ambaci wanda yayi magana ba kila aka ce wa qila da haka malamai ci a nan? ana nufin duk gaba daya halitta gaba daya a mutane da dabbobi da duk wani abin da yake magana ko yake ba ma ya magana duk gaba ɗaya za su yi magana su mai da lamari zuwa ga Allah su gode wa Allah bisa hukuncin da Allah yi bisa adalcin da Allah yi da aka dukkan halittu sun shaida cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da haka Allah shine abin godiya a kowane lokaci kuma wannan hukunci da za a yi ranar tashin kiyama babu wani wanda za a zalunta a wannan rana da haka ubangiji Allah ya gaya mana za a yabi Allah a wannan lokaci a gode wa Allah maɗaukakin sarki wannan aya tana tabbatar da mala'iku akwai su kuma bayi ne na Allah maɗaukakin sarki kuma suna yin abin da Allah ya tsora musu waɗannan suna gefen al'arshi suna tsarkake Allah suna girmama Allah maɗaukakin sarki a ranar tashin alkiyama wannan shine ƙarshen. wannan sura ko ayar karshe ta cikin wannan sura ta suratul zumar abinda muka fassara daidai tun daga farko har zuwa nan muna roƙon Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure ne muna roƙon Allah ya gafarta mana da kuma bamu ikon gyarawa ya mantar da mu ya bamu ikon gyarawa muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya dace da mu zuwa ga abin da yake so Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya. ya Allah wannan fitina da wannan yaki da yake tashi ya Allah ka kawo karshen shi tare da nasarar musulmai da musulunci Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskanta kafirci da kafirai ya Allah ka taimaki muminai a duk inda suke ya Allah ka ba su nasara akan makiyansu waɗanda suke hannun masu garkuwa da barayi ya Allah ka fitar da su Allah ka musu dauki Allah madaukakin sarki ka tsere da su mu kuma ya Allah ka kara kare mu da fadalarka da rahmarka Allah ka ji kan magabatan mu ka zabarta mu zunuban mu su ya Allah ka sanya mu cikin bayan ka intattu a cikin wannan wata mai albarka subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk